magana garaddin sani naku yau na ƙara dawowa da maganan mai girma abba kyari assistant commissioner of police adc abba kyari na tsaya na yi bincike kwana biyun nan akan abubuwan da ke faruwa game da shi na ga ya kamata in dan ce wani abu ne ba a matsayina na masoyin shi abba kyari an gan shi da washpopi ya yi hoto abba kyari celebrity akwai mutane da yawa a nigeria da na ga hotunansu da washpopi irin su dino malaye su dogara yakubu dogara su atiku abubakar su waye ai ba zai yiwu dan in ka zama dama popular aka san ka dole sai ka yi haƙuri sannan kuma kowa naka ne zai kowa zai yi zuwa wurinka ya ce da Allah yana zo ɗauki hoto da kai kamar yadda ake mana to alhamdulillahi na ga wasu abubuwa da ke ta faruwa wasu wadda da wata sidin mani ko wace ce a facebook tana ta wasu shirme to mu mun san ko suwaye suke kulla mu abba kyaru wannan ba kowa bane yan biya fare saboda a tarihin najeriya tun 99 da aka fara mulkin demokuraɗiyya lokacin obasanjo zuwa yanzu ba a yi wani ɗan sanda kamar abba kyari ba in kuma an yi a faɗa mu abba kyari baya yin wani karamin kes sai manyan manyan kes a 2016 abba kyari kama evans evans shekara goma sha uku aka yi ana neman shi rundunar 'yan sandan najeriya na neman evans abba kyari a wata ɗaya ya kama shi yanzu na 'yan ipop ɗin wurin wata hudu sun damu mutane suna biyafara biyafara abba kyara a sati biyu zuwa sati uku ya yi wafin ɗinsu yanzu kun ana wani irin wani ipop ko wani biyafara ko waye ogansan gaba ɗaya ma ya kama shi sa'annan ya bi duk wasu manyan-manyan su wanda suke taimakon su financially suke sponsoring matasa suke fitowa kan titi a basu bindigogi su rike duk an baki hali ya biya kama su to ku gaya mu ya za a kyale shi zaura lafiya duk ɗan sandan da zai fito ya ce zai yi aiki irin na abba kyari wallahi ba zai zauna lafiya ba to mu abba kyari muna tare da kai ɗari bisa ɗari ɗan arewa in su 'yan kudu sun haɗe kai suna so su zalunce ka su cutar da kai to mu 'yan arewa muna tare da kai ɗari bisa ɗari za mu ci gaba da taya ka da addu'a za mu ci gaba da yaɗa ma mutane mutane su gane mutane ku fito ku mu abba kyari solidarity saboda wannan mutumin in ban da ba da abba kyari ba da wannan in suka saki setup ɗin da suka yi yanzu a suspendin abba kyari ake suspendin abba kyari mu da muke a cikin gari ba za mu yawa ba saboda bandit din nan inda suke tsoron abba kyari wallahi ba na jin tsoron sojoji haka ba sa jin tsoron sojoji haka duk inda za a ga an je an ce an kama wani kidnapper magajin garin daura abba kyari da ya so shi wane ne abba kyari da ya so su wannan kowa abba kyari abba kyari abba kyari dama duk mutum da ya suna haka sai ya yi hakuri sannan kuma sai ya ga hassada hassada hassada to wannan yana ɗaya daga cikin hassadoji abba ina baka ina kokarin mai baka shawara da kai kara hakuri ka ci gaba da addu'a an ce hassada ga mai rabo taki ne insha Allah duk irin wayannan hassadan da ake ma in Allah ya yarda zai zama alheri alheri ne ma Allah ya so ya yarda saboda su burin su su ga sun mulakanta ka sun tozarta ka America ma hukata ne FBI ma ma hukata ne su mutanen mai arewa ku dinga bin Facebook ga irin yadda suke da haɗin kai in kudin nan yamuran nan akwai wata ya sidin ma tana nan a facebook in ban da zagi abba da ba a da ke suna nan ire-iren su ne fara irgo muku sunan suna da yawa sai da ne sa sosai a kai sannan na ce bari in zo ne magana in faɗa ma duniya to halin da ake ciki ba wani sharri ne mutumin da yake sai da ransa ni akwai yan irt sama da mutum ashirin ko talatin da zan ce ni na san su amma yanzu ba sa duniya saboda su special forces ne intelligent response team that is art to wayannan mutanen da suke sai da ransu su je su a kashe na kashewa su su kama na kama ɗan sanda wani wani sanda ne zai je ana harbi ba zai fita da gudu ba amma ban da irinsu an bata wallahi ban taɓa sanin akwai 'yan sanda a Najeriya ba sai da na san IRT sai zuwa abba kyare ne na san yes Najeriya akwai 'yan sanda sai dai in ba a ga daman yin aiki ba duk laifin kan ana so a kama ka ko kai waye ana kai ka wani abin ya magana a kayi ka kamu to ya za a shiga shi zuwa lafiya Allah ubangiji ya ci gaba da kare ka Allah ubangiji ya ci gaba da tsare ta Allah kuma ya ƙara kare mana ƙasar mu Najeriya yan arewa mu farga wayannan mutanen zalunta mu suke so su saboda sun ga abba dan arewa ne ana ana ta mai shari Allah ya kare